Allah gafarta malam. Na'am, na'am. Yawwa, ɗazu kuma muna magana sai na ji shiru akar maka lawo. A'a, ka kuma magana ka ba, ka ji shiru? To ka ji shiru da yanke ko maka lawo ta yanke. To yanzu dai akar maka lawo abin da nake so. Kana tsammani ne na yanke? To, ai eh, me eh, yasa me kuna kuke da ɗabi'ar sharri? Me yasa me kuna duk da mu da ɗabi'ar sharri akar maka lawo? Ba ni bane irin wannan magana da abubuwa da kake yi haka. na baka dama yanzu kai cikin mutanen ku fayi da sauransu kana iya samun irin wannan dama don Allah ai mu aka mu sufaye ne kan Hafizu Aminu dai ba sufi ne kan na gaske kuma dan faira duk wanda ya sauka daga kan sunar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba sufi bane ba ma tare da shi ko misqazaratun kowaye kuma kaka ce hawa ne kowaye ina fata ka fahimce ni to amma dai akan topic din da muke akan sa shine batun da kace iyayen manzon Allah suna wuta to shi ne ji ban gani ba da da kuma na ga ni cewa a kenan na to ya hakuri yanzu da ne aka yi sai da ma sake buga maka na buga maka ina jin ta su uku ban sani ka wallahi ina da ubangiji to ne network ne ka san network din moran kai dade a network ne yanzu dai ranka daɗe, abin da nake roƙonka ranka daɗe. a wannan eh. da'awar da ka zo da ita iyayen manzan Allah suna huta ka samu mabiya da yawa kuma ranka daɗe, wannan abin zai bakanta wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rai da duk wani masoyin manzan Allah mun yi dogo maganganu da ku aka baka lawo hujja ba ku da ita sai ka ne. to saboda haka aka la ina roƙon ku alfarma aka baka lahu da a kokari a haɗu da Allah lafiya a haɗu da manzon Allah lafiya ina zaka gamu ya da wani ido zaka haɗa ido da annabi sallallahu alaihi wasallam alkiyama kana muzanta iyayensa aka waka kallahu hmm? ka gama ne ka gama a na dai sa dan wakafi tukuna kafin in dora an jima kaɗan in ji me zaka to kuma maganar da kake cewa ba mu da hujja. Nam. Ai ba kai sun ka abinci ba, kafin ma ni kafin mutum abinci. Mm. To ai shi nan. Ba a ce ya maka sanwa. Na. Kuma ka ce ba da hujja. To jalo. Amma kana dama da kai jalo jalo. Yanzu kai da kanka ka faɗa ɗazu a magana a magana a wayan mu na ɗazu cewa eh, a maza Allah ka tabbatar da hadisin cewa maza Allah ya tabbatar da aure ne ya samar da shi tsatso bayan tsatso. kuma auren na kan ƙa'ida. To, mutanen da suka zama cewa bayan a wannan zamanin akwai gurɓatattun mutanen da aure bai samar da su ba, wanda har da kanka ce jahilci bai riske su ba. To, wanda jahilci bai riske shi ba aka kalla ina za a ce masa kuma ba tare da an turo masa annabi da zai kira shi ba. Tun da wannan mutumin da zai imani da annabi Muhammad za a yi imani ne. To kuma annabi Muhammad nan su suka haife shi sallallahu alaihi wasallam. To da wa za su yi imanin kuma ba su lokacin risala mahaifinsa ma yana ciki ma aka ainihin ya zo abin nan Maza da Salama yana ɗan shekara na eh, mahaifiyarsa ta yi wafati to wa za su yi imani risala bai zo musu ba akan hukumar lawo kuma tsatso ne bayan tsatso tsarkaka mutanen kirki mutanen Allah wanda duk duniyar musulunci ta tabbatar da iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam a kuma mutane har ya inganta cewa eh, sayyidina Abdullahi sayyidina Abdullahi Allah ya ƙara masa yarda mace ta nemi akan cewa ya sadu da ita ya ce dan aikata wannan dan aikata wannan abin da kike gara mutuwa ta ita ta fa alheri to yanzu mutumin da ya zama wannan irin tsarki na zuciya aka maka Allah tare da annabi ma bai zo masa ba har za a iya kiransa da dan wuta aka maka Allah duk hadisan duniya nan aka maka Allah a saka hadisin da za a dauka a yaɗa shi sai wanda zai muna wa musulmin kirki rai aka maka Allah dan Allah dan annabi aka rauka lawo ku gyara abin da kuke yi. To ka gama ne? Na kai wakafi. Ah, ina kaddara ka matsayin ka jiya da ka fi so. Mm. Ina fata Allah ya taimake ka. Alfarman manzon Allah. Allah ya taimake mu a shirya musulunci mu. Mm. Amma da girmama iyayensa da girmama iyayensa. Ina fahimta kai ba ɗalibi in ji ba ba da ina ba ka A'a, a ɗalibi ne cikakken ɗalibi ma. Kai hakuri ba saurare ni ba na saurare ba kai hakuri ka saurare ni. To ina tare da kai. ake muhawara ta ce. a tambaya ai nake yi a karbar kallaba ma haura ta ake tambaya tambaya ni ina hujjata hmm. na ce maka akwai hadisai guda biyu hmm. hakiki na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna abi wa abaka fin nari inna abi wa abaka fin nari yawwa to idan idan da bana da babanka suna cikin wuta mm baban to wanne baban tambaya da kuma shi baban sallallahu alaihi a shi shi ce baban in yana nufin in yana nufin ba wanda ya haife shi ba fa tun da akwai babbobin maza da sa sama wanda ba su imani ba. Akwai mutane da yawa ba suna jin ba kai kai hakuri dai ka fahimci. Ina ina da kai. إن أبي لها مسألة إذا ما أخذ